الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na alkaba'ir darasi na sha bakwai a cikin littafin alkaba'ir a yau kwanan wata biyu ga watan takwas shekara ta dubu da da talatin takwas hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya idan ba ku manta ba kama a satin da watan da ya gabata mun tsaya ne akan wato alkabiratul hadiyata ashar magana akan luwaɗi ko za mu shiga bayani akan riba ko mun fara alkabiratu saniyata ashar za mu tashi ko magana akan aklun riba to babbar magana kenan yau da taimakon allah abinda za mu tattauna a kai ita ce wata matsala da muke cikinta allah ya tsare mu gaba daya al'umma take ciki da musulminsu da kafiransu gaba daya shine matsala akan cin riba abinda ake nufi da da kalmar riba kalma ce ta larabci malaman musulunci sun yi ƙoƙarin yin bayanin um, abin da ake nufi da arriba din. asalin arriba ana nufin aziyada ko kuma a ta'akhir tu aw ƙari ko kuma jinkiri ina so ku gane literal meaning na riba din ma'ana ma'anarsa ta luha arriba balarabe in yi ce arriba yana nufin aziyada ƙari balarabe in yi ce arriba yana nufin a takhir dangane da ƙari ɗin alƙur'ani ya yi magana cewa ma'atitun min riban buwa fi amwalin nafi fala yarbu inda Allah kenan ana amfani da kalmar arriba ana nufin wato ƙari ko dai ziyadatun fi shay'in ala shay ƙari a cikin wani abu a ƙara akan wani abu ko kuma takhiru kabdin jinkirin karɓa jinkirin karɓan bashi ta dalilin jinkirin karban bashin sai a ƙara maka wani abu da ba a karba akan kari ba ko baka bayar kan kari ba Allah ya yi bayani dangane da hukuncin riba a alkur'ani bai bar kowa yi magana ba shi da kansa ya faɗa hukuncin riba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan narkon azaba da ubangiji ya tanadar wa maciya riba riban nan a kan um, Manzala cikin hadisai ingantattu um, malamai sun yi bayani yana shiga cikin simfi-simfi guda shida uh, akwai kudi akwai kayan abinci الذهب بالذهب والفضة بالفضة أكوي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة ashiya manzo Allah sallallahu alaihi yace yadan bi yadin hannu da hannu za a bayar kuma lokaci guda zinari da zinari kace kuɗi tunda mu yanzu ba mu amfani da zinari da zinki akwai kasashen suke amfani da zinari kudin nasu sunan su zinari zai sha ba wai zinarin ake bayarwa ba amma dai ana nufin kuɗi ne da azurfa da azurfa da alkama da dabino wannan abincin su kenan suke amfani da shi da gishiri da ake amfani da shi in dai za a yi canji to dole ya zama mislan bi mislin yadan bi yadin iri ɗaya in an ce almislu ana nufin kankan